Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma bar mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. To yau ma dai ga sharar fagen shirin daga gogon naku, El Hikaya, kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. Su asoro su rage mana wannan masifu da ke sauka a ƙasar mu, don Allah su sassauta. wannan masu yi yawa kuma muna amma daga wajen su suke zuwa abin yake zuwa dukan gwamnan yaku ya sassauta matsayinsa a taron majalisar ƙasa kan tsaro biyo bayan zargin da ya na cewa shugaba jonathan ya kaddamar da yakin kare dangi kan yan arewa Sheikh Tijjani Bala da Fasto Simon Dolly na kira ga haɗin kan musulmi da mabiya addinin Kirista kan yaƙi da ta'addanci. Alƙur'ani sama da guri hamsin da wani abu Allah ya maganar Annabi Isa alaihi salamu. Menene ma zai sa Kirista ya rigima da musulmi? Ko ka ta musulunci ne ko ta kiristanci ne me kake neman aljanna ne? Kana neman aljanna ai ba za ka takura ma wani rayuwansa ba. Gwamnonin Arewa sun yi alƙawarin dawo da burtalin shanu da gandun daji don magance fitinar makiyaya da manoma. Ga muƙaddashin gwamnan Taraba Garba Umar. Muka duba Allah da za mu inganta su don mu ma mu samu mu sun zauna a waje guda. Mashigun Abuja sun cike makil da motoci don tsananin bincike da sojoji ke yi da sunan kau dabarar kai harin bam. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu dimfari mu na tattaunawa. To yau dai zauren namu ya sauka jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da kuma daɗa inganta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Kar dai in cika ku da surutu ga Zainab. Ya wato, malamai barkanmu da zuwa wannan uh, zaure namu na inda za mu tattauna wato matsalolin da suka uh, shafi fulani da ko kuma ce makiyaya da manoma waɗanda sun ƙici sun cinyewa ko da yake dai ana samun sauƙi amma manufanmu ne mu samu hanyoyin da za a samu maslaha kan waɗannan ah, matsalolin daga farko zan so kowa ya bayyana min sunansa sunana ruwan dalib dantin ni ne shugaban matasa na biro a najeriya ka baki daya to sannu da zuwa wannan zaure sai alhaji eh, sunana alhaji bello abdullahi bodejo shugabar kungiyar raya tattalin al'adu na fulani wato miyatti allah kautal hore na najeriya to barkanmu da zuwa malamai yawwa to zan fara da kai a eh, mr dalio menene matsalan al'ummanku ko kuma in ce manoma da ke janyo waɗannan tashi tashen hankula to eh, na gode da wannan zaman a eh, kashin gaskiya muna nan da fulani da daidaiwa su kakaninmu duka sun zo na da su zama da mutum dole ne akwai rashin ganewa wani lokaci an daidai ana zancen wato <clears throat> damuwa da dama mukan samu da fulani shine ada eh, shanu su yi barna a gona ko kuma eh, wasu abubuwa haka jos kananan damoyi amma wannan mukan makance shi to abun ya bamu mamaki da har a yanzu ba mu iya mu gane kowane matsala ne ya shiga da har ya kai ga kashe-kashe da dokan rayan kananan yara da mata da da mutane ka baki daya da kone-kone abun yana bamu mamaki. zauna lafiya al'umma ta to. kai da ni ni ne maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni jihar mu guda ɗaya ga kasar mu guda ɗaya kai da ni zauna lafiya kar waɗansu su samu matsala zan koma wurinka Alhaji Badejo menene matsalan makiyaya ku da 'yan uwanku manoma to wato idan kika duba tsakanin manoma da makiyaya al'amuranmu ɗaya ne abubuwan harkokinmu ɗaya ne har kullum ina gaya wa mutane ni fa har yanzu ban yadda akwai rikicin tsakanin manoma da makiyaya a najeriya ba ni baran taba yadda da wannan ba me dalili na na yi kiwo yanzu wannan eh, danton birom ne yanzu ina fara yin yaren birom ni ba ne ne ina fara yin yaren birom da shi zaki yi mamaki don saboda ainihi yaren birom <coughs> mun tashi da matasan birom mun tashi dukkan harkokinmu da yaren birom kowa ya san tahos ya san riom duk nan ne muke ta abubuwan dama da, yaren yaran birom za mu yi barna amma ana sasanta wannan barnan ana magance wannan barna amma yanzu ni duk wannan al'amuran na ta hallaka al'amarin gaba ɗaya a al'amura ne idan 'yan siyasa wasu sun nemi kujeran siyasa sun ga da cewa ba za su cimma wata biyan su ba illa iyaka a samu a bawa matasa a makamai da sauransu aje a yi ta da hankulan mutane kaga manoman suna gudu makiyayan suna gudu kamar musamman ta ma abin da yake faruwa a yanzu a wani gefe a nan jihar Filato da kuma Benue da kuma Taraba. In aka ce ge bangare ɗaya ne suke neman rikici ai za gani bangare ɗaya ne ke gudu amma abun mamaki za ga ana gudu. To gwamnati kuma ko kuma ainihin jami'an tsaro da kuma gwamnati gaba ɗaya idan suka tashi neman ya za a yi su magance wannan fitina to bara a nemo asalin waɗanda suke tare da waɗannan al'ummomi ba. kamar yanzu an tashi neman ya za a yi sasanta tsakanin fulani da abin nan sai a je a duba wani fulata ne can dama dabbobinsa sun kare fulani ma ba su san shi ba watakila ma eh, bai ma san inda zai iya gano fulanin nan ba kila ma fulatancin bai iya ba amma saboda gwamnati tana kallon yana kusa da gwamnati yana ikirarin kansa shi ba fulatani ne kuma shi sugaba ne a'a illa iyaka a nemo shi a zo a yi dan taro a dan sha shayi a watse idan aka watse a wannan wurin saƙon nan da aka yi na maganan batun a zauna lafiya baya kaiwa daji baya kaiwa gurin makiyayan nan a wanda suka taso a bangaren sauran al'ummomi eh, daban-daban wanda suka taho watakila matasa wanda suka rasa aikin yi gwamnati bata ba su aikin yi ba suna nan dama suna nema ya za a yi su samu naira goma to an zo an ba su naira dubu ma ba ma naira goma ba an kuma sake ba su bindiga bara su saurara ma wa'annan tsofaffin da za su tashi su zo su yi ta wannan taro ba don haka ainihi dama da abubuwan da ya kamata ai in abubuwan nan sun taso har kullum na sa faɗa. alhamdulillah mutanen filato sun gyara zamansu ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode kai filato ka same albarka filato ka same albarka an samu salama filato an samu salama filato ai zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu gidan rediyo da talabijin ta jihar filato na roƙon al'umma duka a yi zaman lafiya. Yawa to kamin mu je wurin da kila za a sasanta. Um, shi uh, Alhaji Badejo ya yi maganan cewa akwai siyasa a cikin wannan harkan. Kai kana ganin akwai siyasa a da Mr. Dalio? To, kamar yadda na faɗa ni na kasa gane damuwan da ya shiga. Yan ce siyasa ne ba da yan ce eh, ko babu ba. don saboda abun ya faru a nan lokacin da ana siyasa ne amma in an duba critically inda dai akwai wani damuwa da fulani yana da shi ai akwai hanyoyi da yawa da za a bi a magance wani abu muna da su sarakuna muna da su akwai wajen su akwai police akwai wurare daban-daban da za a iya kai wannan damoyi sai a magance da shi amma sai kawai a doke law into everybody's hands ana iri wannan abubuwan ba daidai ba ne so zancen siyasa ko siyasa ya shiga ciki ba ran yance eh ko babu ba because uh, i don't think wani da cikin siyasa ko gwamnati zai je hada rikici ya ce a fara fada saboda ya eh, nemo masai i don't think zai iya faru haka haka fa to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar الذي mana. Yanzu mun shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake mana jawabai su ne rabaran Ayuba Hassan na majami'ar Ekwa da ke unguwar Dakata Kawaji Kano da kuma Sheikh Sani Isa babban limamin masallacin Waf Road da ke Kaduna. Da farko dai ga rabaran Ayuba Hassan. Assalamu alaikum yan uwana yan arewacin Najeriya. Ina so in yi kira gare mu yan uwana yan Najeriya musamman arewacin Najeriya akan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu. Duk mutumin da ya san yana cikin wannan ƙasa ya san wannan tashin hankali baya kawo mana ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu. Hankalin kowa yana tashi ran kowa ya ɓaci manya da yara da Kirista da Musulmi da wanda ma ba shi da addini a cikin wannan ƙasa ina ɗauke da bakin ciki na abin da yake faruwa saboda haka gashi na tattalin arzikin mu kullum sai koma baya muke samu wayanda muke da su masu arziki na ƙasanmu ba sa son su buɗe jari a arewacin najeriya saboda gudun abin da ka iya faruwa ko yau ko yanzu waɗansu suna komawa kudanci suna buɗe masana'antu da kuma abin da zai kawo bunƙasa kudanci mu kuma arewa muna nan cikin wahala da damuwa to mu da muke yan arewa musamman idan ma har akwai waɗanda suke ba da gudunmawa don kada a zauna lafiya mu da muke yan arewa musamman ya kamata mu yi tunani mu yan ƙasa ne mu yan gari ne idan kowa ya gudu ya koma ƙasarsa mu yan arewa ba inda za mu gudu muna nan ƙasar nan ta ce idan kuma komai ya ci gaba da lalacewa ko da daga baya komai ya zo an samu zaman lafiya kafin arzikinmu ya dawo kamar da mu sani cewa sauran ƙasashen da ba a yin wannan sun riga sun yi gaba saboda haka a matsayina na shugaba na al'umma waɗanda nake shugabancin su a kiristanci a nan a jihar kano yana kira gare mu akan mu dawo daga rakiyar duniya da kayan duniya mu kuma dawo daga rakiyar shaidan da kayan aikin shaidan kowa ya koma ga Allahnsa mu koma mu gyara ƙasar mu don mu ci moriyarta da mu da 'ya'yan da Allah ya albarkace mu da su a cikin wannan ƙasa. Arewacin Najeriya ba a fi mu komai ba muna da yawan jama'a muna da arziki iri-iri a cikin wannan ƙasa ma'adinai Allah ya albarkace mu da su amma saboda wannan tafin tashina kowace jiha akwai baki amma saboda wannan damuwa ta sa kusan kowa ya kaurace ya bar sauran ƙasashen jauhin nan da muke da su a cikin arewa wannan babban koma baya ne ya kawo mana wani bala'i ne wanda shaidan ya aiko don ba Allah bane ya kaddarta ai haka tunda Allah ne ya ajiye mu bai ajiye mu don ijifa mana masifa ba amma shaidan da iko irin nasa shi yasa yake kokari ya kawo mana damuwa a cikin wannan ƙasa arzikin ƙasarmu ya lalace zaman lafiya ya lalace kowa ya rasa hagun ya rasa dama saboda haka ina roƙonmu idan mun yadda mu 'yan najeriya musamman 'yan arewa bari mu yi tunani mu koma ga yadda za mu gyara don mu zauna lafiya a cikin ƙasarmu allah ya taimake mu Zan ayuba hassan daga nan ekuwa dakata kawadi a cikin garin kano shi ma sheikh sani isa ya ce babban lakanin ci gaba shine zaman lafiya wanda arewa ba ta da shi kuma take matukar bukata Uh, assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta Arewa. Na yi wannan sallama don in isar da saƙon zaman lafiya wanda musulunci ya tanada a cikin tsarin sa zuwa ga kowa da kowa da ke arewa kuma in yi kira zuwa ga kowa ya na arewan akan cewa zaman lafiyan nan wajibi ne akan mu kuma mun lura mun gani karantarwa musulunci dai ta nuna haka sai wanda ya yi ma musulunci karatu na bai bai amma in ya yi karatun shi daidai zai ga cewa zaman lafiya ne da tsara haƙƙoƙin juna da girmama juna da mutunta juna ko da ko ba musulmi bane mutane sannan kuma zai wanda ya duba kiristanci da kyau ya karanta na dan karanta kaɗan har na samu A3 a GCE e da na rubuta na ilimin addinin Kirista to a nan ma na dan gani dan ilimin da na samu da kuma manyan malaman Kirista da na tambaya sun gwada min cewa a dunkule kiristanci na nufin kauna ne da soyayya da kuma yafewa to in ko haka ne kuma musulunci nan yana nufin zaman lafiya to ban ga yadda za a yi ba ko a samu masallaci an kona shi a ce wai kirista suka kona a samu coci an kona shi a ce musulmi ne suka kona to ina wannan karantarwar ta musulunci mai kyawo sai in mutum yana da gurɓatacciyar karantarwar musulunci ne ko kuma gurɓatacciyar karantarwa ta kiristanci wannan nuna kenan inda za mu yi gaskiya da mun haɗa hannu akan karantarwa wadda take iri ɗaya ce tsakanin addinin musulunci da addinin kirista akwai karantarwa iri ɗaya kwarai domin musulunci ya yi umarni da adalci da rikon amana da yin gaskiya da rashin zalunci da kauce ma zalunci da kuma kaunan juna da tabbatar da zaman lafiya da girmama juna haka ma in ka bincika addinin kirista za ka da biya umarni da irin waɗannan to don me ba za mu haɗa hannu akan waɗannan abubuwa waɗanda suke addinin musulunci da na kirista ɗin sun kira zuwa gare su ba kai hankali ma ko baka addinin musulunci baka na kiristanci a hankali hankali ya gwada maka cewa baka da dalilin ka ta damu wani hankali domin in ka ta damu wani hankali ko ka cuce shi kana nan da sai k'a ga abin ya zagayo ya komo kanka ko kan ɗanka ko kan jikanka ko da baka da addini hankali ya gwada maka wannan to balle masu yawa na jama'ar arewa inda za a ce jama'a arewa mutum ɗari ne to mutum cikin ha za ka tada ko dai musulmi ko kirista a ce ko bin addini ne to mu tsaya mu duk wa addini nan inda muke da abu iri daya qur'ani ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku haɗa hannu da kafada wajen yin abin da yake mai kyawu ne nagarta ne kuma zai kai ga samar da tsoron Allah amma kar ku haɗa hannu wajen abin da yake zalunci ne wannan ya nuna musulmi zai iya haɗa hannu da wanda ba musulmi ba in dai abin da za su aikata mai kyau ne na tabbatar da zaman lafiya da ci gaba to dan me ba za irin wannan haɗa hannun ba qur'ani da yake za ka haɗa hannu da kirista kawai ko da ko da bayahude ko da a'a yace ka ba haɗu da wanda za ka haɗa hannu kawai an ce wata awanu alal birri wa taqwa ko haɗa hannu ku haɗa ka haɗa wajen yin abin da yake mai kyau ba a ce ma da wa za ka haɗa hannu ba dan kada ka je ka ce a ai ban da ne to ko ai ma za ka haɗa na duki da shi ayi abu mai kyau to ina cewa ne don Allah mu ga musulmin kwarai mu wakilci musulunci wakilta ta kwarai mu ga an daina kona-konan nan akwai abin da ake kira wai reprisal attack ko kuma ramo gayya ko ɗaukar fansa za ka ga musulmi a wani wurin sai su tare hanya sai su kafkashe masu gittawa suna cewa wai kila kirista ne in an yi wani rigima kenan to wannan ramo zai ake ce mashi musulunci da dare irin wannan ba domin za ka je ka kashe wanda yake ko kuma ka yi rauni ga wanda yake ba da laifi haka ma za ka ga kirista sun tara wasu hanyoyi suna yin abin da ake ce ma ɗaukar fansa ko da karazal a ko ramo gayya wannan ba kiristanci ba ne jahilci ne da aikin son kai kawai saboda ka ramuwar gayya ko kashe mutane da cewa ai a gari da an kashe yan uwana kai kuma ka kashe na garinka annabi sallallahu alaihi wasallam yi hani akan wannan iri iri wannan na cikin cikin sunna juzu'i na biyu na sai sadiq da ma sauran karanta karanta musulunci ya gwada mana haka saboda babu dalili ka je ka tara hanya ka kashe wani wai don can yan uwanci an ce wai sun kashe ka kai ko ba wai bane ba ma ba haka ake yi ba saboda don Allah na mu zauna lafiya kuma nauyin kowa ne musulmi nauyin mu ne ne wa zaman lafiya ko mu tabbatar da shi kirista nauyi ne akan mu mabiya nauyi ne akan su malamai nauyi ne akan su shugabanni na siyasa da muka zaɓa nauyi ne akan su jami'an tsaro nauyi ne akan su kar mu bar jami'an tsaro kar mu ce su ne za su zaman lafiya mu tabbatar zaman lahiya nan ta kowace fuska wannan ne tsira mu an ko mun kiya to mu yi abin da muke so din ma ko ga sakamakon yana dawowa ba daɗi Allah ko kiyaye. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.